Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne zan nuna maka yadda zaka dawo da chatting ɗinka na WhatsApp idan ka sake waya. So da dama zaka ga yau mutum ya sake waya. To amma idan ya sake wayar sai kaga ya baro chatting ɗinsa na WhatsApp a waccan wayar baya iya samun damar da zai iya dawo da shi wannan sabuwar wayar. To a wannan bidiyon na idan ka kalli bidiyo na tun daga farko a ƙarshe zan nuna maka yadda zaka dawo da chatting ɗinka na tsohuwar wayar da ka yi na WhatsApp su dawo kan sabuwa a cikin sauki. to amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe ku danna min shi sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda nace zan nuna muku inda zaka dada chatting ɗinka na whatsapp wanda ko ya goge ko kuma ka sake waya kana so zaka mai da su wata sabuwar wayar da ka siya to abu na farko da zaka fara yin sai ka shiga cikin whatsapp din misali wannan ne whatsapp ka na asali ko kuma duk lokacin da kake da whatsapp sai ka zo sai ka shiga cikin nan gurin ga guri nan da aka yi wannan digon nan guda uku nan sama shi wannan zan nuna muku yadda ko da yaushe idan ka saka shi akan wannan yanayi za ka koda ka sake whatsapp ko kuma kana neman chatting idan ka yi wannan abun zai iya dawowa sai ka danna akan digon nan yana fitowa ga guri nan da aka rubuta settings sai ka zo sai ka danna a ciki kana danna akan settings gashi na haka in ga haka da ya ci danna akan settings sai ka zo dama chat ne sai ka zo nan gurin chat nan gashi nan nan gurin haka sai ka danna akai kana dannawa a kai kun gami ga guna da ya nuno maka haka ga wani guri na a kasa da aka rubuta chat backup ma'ana za ka yi backup din chatin ɗinka na kan whatsapp ɗinka sai ka zo sai ka danna akan backup din na shi wannan backup din zai ɗauke maka duka chatin ɗinka gaba su zai saka maka su a google drive yanda ko da ka sake wata waya wa'annan chatin ɗin naka su za ka da su ka ci gaba da abubuwan da kake yi yanzu kun ga sai ka danna akan haka kana dannawa akan haka kun gami aka ce last backup ku gari back up your message and media nan gurin za ku duba ashirin back up your message and media to google drive you can restore them when you, when you reinstall whatsapp business ni da whatsapp business nake amma kai ma whatsapp ɗinka haka zai yi kun ga me da maka magana kan cewa ko da ka ka cire whatsapp zaka dawo da shi zaka ga din ka zai dawo ko kuma misali ka sake waya in dai kai wannan hanyar da na yi shi ma duka za su dawo sai ka zo sai ka danna akan backup ɗin nan nan gurin ma'ana zaka yi backup zaka ka ajiye abubuwanka sai ka danna a kai misali wannan ce tsohuwar waya ta kun ga ina backup din ya samu wait please wait a, moment yanzu sai na jira mb 157 zai mun backup zai saka min su a cikin drive dina kunga ya fara backup din kunga backup dina har chatin da komai dina yanzu yana min sebin kun yanzu sai mu jira mu gani ya gama backup yake yi yanzu ma'ana duka chatin ɗinka zai haɗe maka su guri guda duk lokacin da ko chatin ɗinka ya goge yanzu misali idan muka gama wannan abu sai ya kasance wani daga cikin chatin ɗinka ya goge to idan ka zo kai ka dawo kai risto ɗinsa za ka ga chatin ɗin ya dawo yanzu zan goge whatsapp ɗina zan yi risto za ku ga inda na tsaya a chatin ɗina sannan kuma zai ci gaba yanzu kawai ku dinga kallo ashirin ina ta yi kudan yi haƙuri saboda network ina ne yake ɗanyin slow kaɗan amma yanzu zai gama insha Allah. yana 53% in gani gashi na yana yin backup din nan gurin in ko kula to idan ya gama to wannan chatin din naka ba zai taɓa ɓata ba ko da ka sake waya ko kuma misali wani message din daga cikin wanda kai backup ya goge to da wannan hanyar da na yi idan ka kula tun daga farko a karshe za ga yadda ake dawo da wayannan abubuwa sannan kuma ka tabbata nan google din kun gan shi a google drive din da ya ce zai saka maka kun ganin ga email dina a wannan email din zai saka mun na google drive dina to ka tabbata ka saka email din da kake so email din da kake so ya dawo maka da backup din shine zai nuna maka a nan gurin yanzu ni ku ga a wannan email din nawa a shi zai dawo to kuma ku tabbata email ku yana kan wayar ku wadda za ku yi wannan yanzu kun ga backup ya gamu kun ga me gashi nan ya gamu an gama backup ko kun gani yanzu ga shi nan kun ga nan ma kun ga igen na ƙara dannawa backup gaba su mb 100 da kun ga size ɗinsa 138 ne to yanzu sai dai kawai mu katse saboda yanayi na lokaci kun gani kana yi kana ƙara backup wannan din yana ƙara raguwa nauyin nan yana ƙara raguwa to idan ya je zero kaga gaba ɗaya kayi backup din duka chatin ka kenan to amma yanzu mu saboda yanayi na lokaci ba zai yi mu yi duka ba sai dai mu yi kamar so biyu bari mu yi wannan na ƙarshen za ku ga size din yana raguwa a nan gurin amma backup ɗin da yake akan wannan email din zaka ga email ɗina gashi na ƙasa a shi yake mun backup na chatin ɗin na to ko da na sake waya kawai chatin din yana cikin chat yanzu dai bari ku gani wannan wannan ne na biyu za ku ga size din gashi nan wannan ɗazu da nuna muku 150 da wani abu ne nauyin wannan abun to kun ga ya ragu da kaso nawa da wajen mb 25 ya ragu to yanzu sauran mb 138 ya rage a backup to da ɗaya da ɗaya ɗaya da ɗaya duk zaka dinka yi yanzu kun ga mun yi sobi kana yi kana yi yana raguwa nauyin gaba ɗaya chatin ɗina 138 ne ah, mb yanzu ya rage na yi backup ɗin wancan tabbata kun kula da email din da yake kan wayar saboda in aka tashi dawo da chatting din zai tambaye ka wannan email din tunda a kansa ka a cikin drive din wannan email din a cikin sa ka ajiye wannan password din naka nan sai mu jira yanzu zai gama wannan ne backup na biyu to sai kana yi yana raguwa kana yi nan gurin yana raguwa haka zaka gani abin yana faruwa kana yi wannan za ga yana ragu yanzu kun ga 138 MB ne to muna yi shi ma again zai zo zai ragu sai ku ga ya ƙara yo ƙasa to haka za ka yi har sai ka ƙarar da shi ya koma zero shine kai backup ɗin duka to amma yanzu tunda gwaji ne so biyu muka gwada muku za ku gani me nake nufi yanzu ku kula da yanda zai dawo wannan din za ku ga yanda zai kun ga 138 ko sai ka zo idan za a ƙara kun ga idan na ƙara zuwa na danna akan backup ɗin bar ku gani ƙara danna akan backup din kun gani bar ku ga me zai yi da 138 ne ba da za ku ga me zai nuna yanzu kuma bar ku gani to kana yi yana raguwa kana yi yana raguwa kun gani to kada ƙara yi shi ba zai ƙara raguwa yanzu to bari mu koma yanzu kun ga mun yi backup din mu na wasu chatting din to yanzu bari mu koma ku gani me nake nufi yanzu kun gani barin dawo baya yanzu kun gani gani nan a cikin chatting dina a whatsapp dina kun gani da kwankwasiya scholar da waye waye kun ga yadda yanayin chatin dina yake to yanzu bari in zo in goge chatin din nan bari in goge shi bari in yi kiliya data bari in goge chatin din kula sosai ku gani dama whatsapp ne business zan goge chatin din gaba daya zan goge whatsapp din sai in sake wani sabuwar rijista ku gani misali kamar na sake waya sai nake so zan da shi sai nemo whatsapp dina ga whatsapp business ne dama sai yanzu in yi haka eh, nan ne storage sai ce clear data to komai na kansa ya goge kun gani to bari koma in sake kamar zan saka sabon whatsapp zai tambaye ni ku gani na whatsapp din kun ganshi gashi nan whatsapp business to yanzu bari in yi register da lambar tawa da na goge chatin din kun ga kamar yanzu kun ga ta da sabuwa ba chatin dina to bari da kun gani gashi nan na fara kun gani aka ce za a turo code zuwa layi na to yanzu kun ga za su turo code bari ku gani wannan kamar zan yi sabuwar register ne kun ga idan kai sabuwar register ba chatin ka yanzu kun ga sun turo kun ga fin dina kun ga aka ce aka ce to find a restore backup wannan backup din da na yi kun ga me aka ce to find a restore backup from google drive wannan da whatsapp access to your contact and yy sai ka zo sai ka danna continue continue a nan gurin kana danna continue kun ga me gashi na danna kana danna sai ka danna allow kana zuwa ya ka danna allow kai mu jira ku gani zai nuno maka imel ɗinka wannan wanda muka ce ka yi sabon a ciki za ku ga dai mai zai yi bar ku gani kun gani yayin nuno mana haka sai mai kun gani found minti uku da ya wuce na yi na yi risto backup na yi backup dina na minti uku ko sai ka zo nan gurin ga guri da aka rubuta risto sai ka danna akan risto din nan nan gurin kun ga nan gurin gashi nan nan sai ka danna akai ma'ana za ka dawo da chatin ɗinka sai ka danna akai kana dannawa zai connecting da waccan da saba din ta google drive yana kun gani restoring message a nan ƙasa gashi nan 39% kun gani yayi resto go kun gani kun ga message ɗin da ya ce ya dawo da shi gashi nan idan ku kula a ƙasa dubu ashirin da wani abu sun dawo message ina sai in danna next kun ga ina danna kun ga abubuwa na komai ya dawo kun gani har hotuna na gasu na ba abin da na rasa kun gani yanzu sai ku jira ku gani kuma yanda zai yi ku gani to haka ake a dawo da duk wani chatin da kake gani idan ka batar da shi ko wani waye idan ka tabbata sai kai rusto dinsa kana rusto dinsa za ga lafiya kalau ka zauna lafiya to ko ka sake waya ko ka wani abu kun gani me kun gani yanzu wannan suna tambayar ka yaushe kake so ya dinka yi maka backup sai ka ce idan kana so kullun ya dinka yi automatic da kansa ba sai ma ka ce masa yi ba za ka iya zaba a nan ka ce daily kullun kake so idan duk bayan wata eh, sati ɗaya ne za ka iya zaba idan duk wata ɗaya ne duk za ka iya zaba wannan kuma idan mutum ma baya so sai ya danna akan neba din nan ma'ana bai maka ba baka so ka dinga yin backup saboda baka so a sha maka data amma yana da matukar amfani ka gwara ka sa shi ma a wannan daily din ga mutumin da yake da isasshiyar data gwara ka sa shi a daily misali sai na zo na sa shi a daily haka ko na zo na sa akan wikili kun ga ga monthly duka ga suna kana dannawa kun ga me misali gashi akan wikili kana dannawa kun gani zai tambaye ni wannan pin dina ne dama wannan pin dina ne dama kun gani haka gashi kun ga chatin dina na dazu da muke da tare da ku kun gan shi gashi nan ya dawo sannan kuma gurin da ya nuno mana email email din nan ne da muka yi amfani da shi kun gani wani komai na chatting dina da babu abin da na rasa haka ake dawo da chatting ko da ya waya ka sake waya ko kuma ya bata ko wani abu to yanzu idan ya bata ko yaushe ne kawai nan gurin zaka zo ka shigo yanzu bayan nan ga wani guri kuma haka kun ga sai ka zo sai ka danna akan settings kana danna akan settings ga chatting sai ka shiga kana shiga ga backup kun ga backup kun gani me dandan akan backup ga guri nan da ya nuna email din nan nan sai ka zaɓi email din da kake so ya dinga maka backup akai kun ga kan wannan na donna akai sannan bayan nan idan ka kula gashi nan nan kuma shine gurin da misali yaushe kake so ya dinga maka backup duk bayan sati ne ko wata ko waye sai ka zaɓa a nan gurin da kansa zai dinga yi ba tare da kama danna akai ba to jama'a da fatan ku ji daɗin abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ina fata ka subscribe channel ita sannan ka danna mu sanarwa